akwai wani abu muhimmi musamman ga tafiyar sanata malam uba sani wanda mutane suka san ka da shi kuma da inda aka zagaye shi ake magana akan batun da ya shafi maganar ba da tallafi ko ko ba mutane rance musamman daga babban bankin a Najeriya baki da Central Bank akan sha'anin noma akan sha'anin covid-19 akan sha'anin sana'o'i kanan sana'o'i da manyan sana'o'i da basuka da aka bai mutane ina aka kwana akan wannan batu to alhamdulillah kamar da kai bayani mm. yawancin mutane sun jahilci ƙoƙarin da nake yi ko kuma yunƙurin da na yi na tashi tsayin daka ai wannan su sukan nan da dama dama ana ba da su amma ba irin wannan yanayin ake bi ba muna wannan ƙasa ba mu kasa na ba Najeriya ba duniya gaba ɗaya sai aka wayi gari annoban covid ta zo coronavirus da ta zo ta shigo wannan annoba na cutar nan da ta zo sai ta bani dama a matsayina da Allah ya sa aka zaɓe ni aka bani haƙƙin al'umma da ke kaina kuma na ɗauki alkur'ani na rantse zan je in taimaka musu to da na zo a matsayina na shugaban kwamiti da ya shafi bankuna da harkokin inshora mm. da kuma kuɗaɗe na ƙasa mm. sai na kira duka ma'aikatan da ke ƙasa na wanda sun kai goma sha kuma wannan ma'aikatan mm. abin da ya kama ga central bank zuwa ndic zuwa amcon zuwa mintin and printing da dai dukansu su ne kashi 95 cikin kashi 100 na ma'aikatan da suka shafi harkokin tattalin arziki a Najeriya gaba ɗaya. Na ce su zo su min bayani. Suka min bayani sai na duba cewa akwai matsala a arewa. Babban matsalar muke arewa shi ne eh, mutanen ba su amfana a duk talafin da aka yi tun ma ban zo sanad ba ban zo majalisar tawa ba ana yi amma ba irin wannan ba sai na duba na ga cewa me yasa mutanen ba su amfana ba na arewa sai na sa aka yi min dogon bincike na kawo masu ilimin da ya shafi fannin tattalin arzikin sa da suka min bayani sai na ga cewa cikin rahoton da suka kuma da shi mai falle falle kusa falle ɗari Na duba na ga cewa babban abu da na ɗauka a ciki shine kashi saba'in cikin kashi ɗari na al'ummar da suke arewacin Najeriya mm. ba su da asusun ajiya a banki kuma in baka da asusun ajiya a banki hmm. dai tallafin da za a bayar a ƙasar najeriya ba za ka samu ba dan dole sai ka ta banki ake ba da kuɗi da na gaka hmm. sai na zabura na cin ma'aikatun nan abin da ya kamata mai shi ne hmm. ya aka yi mutanen arewa kuma ba a wayar musu da kai ba tunda an san su ma'aikatun najeriya sai aka ce to ai a matsayina na shugaban wannan kwamiti ina yi ɗaukar wani abu in je in yaɗa ma al'umma na waɗansu su ma in buɗe musu asusuwan ajiyar nan domin in ba haka ba hmm. talauci ba zai bar arewa matsalar rashin tsaro ba zai bar arewa ba jahilci ba zai bar arewa ba ci gaba ba zai samu arewa ba hmm. saboda kai shi sa da na tashi tun kafin wannan lokaci duk wanda ya sani shekaran da wuce sai da na zauna da ni da gidoniya na wato uba sani foundation na ɗauko kuɗi na saka muka bi ƙananan hukumomi muka buɗe mu mutane asusun ajiya a bankuna kyauta kuma na yi musu hanya don yawancinsu ko ka buɗe musu asusun ajiya sai ka ce sai ka sa mutane masu fasaha da ilimi sun je sun karɓo musu account number din su din BBN number sai an kawo musu kafin nan har su iya amfana da wannan kun bari baka misali da yanzu an ka duba za ka ci talaucin da ke ƙasar nan karka kashi tamanin na dukiyar Najeriya gaba ɗaya tana kudu kashi tamanin tamanin tana kudu dukiyar ƙasan karka kashi tamanin na kudu kashi ishirin ne kaɗai ke arewa wannan matsalan ba wani abu ya matsala ba saboda na ɗaya bamu da bankuna arewa na biyu bamu da asusun ajiya a bankuna arewa so duk abin da aka wani ci gaban al'umma mutanen mu ba su san sai na ɗauki wannan abin na shi a gabana na ce to bari in tashi tsaye in wayar da mutanen mu kai waɗansu su da kaina na bi su ba na buɗe musu wannan asusun ajiya na kuma sa al'umma na suka bi su suna karɓan bibiyan nan ɗinsu domin su samu tallafin alhamdulillah sabon